daga nan birnin Washington da ke gundumar Columbia sashen Hausa na muryar Amurka ke zuwa muku akan mitoci 1625 da kuma 60. a birnin yamai da ke jamhuriyar Nijar za ku iya sauraron mu a tashar biyu Afrik na zangon FM akan mitoci 102.5 sauran gidajen rediyon sun hada da amfani da sarauniya da fara'a da FM Noma da Dalal FM da kuma niyya da ke birnin Kwanni sannan za ku iya sauraron mu a kodayaushe kuke so a shafukanmu na intanet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirinmu na hantsi wanda ke zuwa muku da karfe 8 na safe agogon Najeriya, Nijar, kamar da Chadi wato bakwai na safe kenan agogon Ghana, uku na dare a nan Washington DC. Mahmud Lalo ne tare da Ibrahim Kalmasi Garba muka sake dawowa a cikin shirinmu na hantsi inda za ku ji cewa al'ummar yankin arewa maso gabashin Najeriya sun koka da rashin saka wakilansu a cikin wani kwamiti da gwamnatin tarayya ta kafa domin bincikar zargin cin zarafin bil'adama da ake yi wa dakarun kasar. mu ba mu da kwararru kenan a cikin mu gaba ɗayan mu ba mu kwararru a cikin wanda su yi wannan aikin gaba ɗayan mu ba wani kwararre a cikin mu da zai yin wannan aikin a kafa mutum shida a Najeriya sannan za mu je jamhuriyar Nijar ma domin jin wani korafin amma daga bakin masu fama da nakasa a yankin da magaram za ku ji akan menene baya ga haka muna tafa da shirin kallabi wanda Maryam Dauda za ta gabatar amma da farko ga labaran duniya. Assalamu alaikum masu saurare ga labaran. Sakatare janar ɗin Majalisar Ɗinkin Duniya Antonio Guterres ya ce ya kaɗu da yadda wasu 'yan fasakwabrin baƙin haure suka nutsar da su da gangan daura da gaɓar ƙasar Yemen. 'Yan fasakwabrin sun tilasta ma baƙin haure kusan 300 daga ƙasashen Habashi da Somalia faɗawa cikin ruwa daga wasu jiragen ruwa biyu a ranakun Laraba da Alhamis. hukumar kula da masu ƙaura ta ƙasa da ƙasa ta ce akalla 56 daga cikin bakin hauren ruwa ya ci su kuma waɗansu da wato waɗanda suka rayu sun bisne yawancin matattun ne a cikin wasu ƙabubura marasa zurfi a gabar yaman da ke lardin shafuwa da ke kudancin ƙasar har yanzu ba a ga 65 daga cikinsu ba kuma waɗanda suka rayu amma suka zaɓu barin gabar ba a san inda suka yi ba mai magana da yawon guterres ya faɗi jiya alhamis cewa majalisar ɗinkin duniya tana mai jaddada cewa wajibi ne al'ummar duniya ta ba da muhimmanci ga batun hana aukuwar tashe-tashen hankula da kan sa mutane da dama yawan ƙaura wanda kan jefa su cikin haɗura. mutane akalla uku sun ji raunuka jiya alhamis bayan da wata mota makare da bambamai ta tarwatse a magadishu babban birnin somaliya hukumomi a somaliya sun ce mota ta tarwatse ne akan titin makala mukarrama mafi cike da hada-hada a birnin na mogadishu yan mintoci bayan da jami'an tsaro suka tsayar da motar wani jami'in gwamnatin somaliya wanda ya buƙaci a sake sunansa ya faɗa wa muryar amurka cewa an dakile harin ne bayan da jami'an tsaron da ke bin motar suka hana ta ci gaba da tafiya jami'in gwamnatin ya ce har yanzu ba a san ainihin inda aka yi niyyar kai wannan hari ba to ana fashe labaran ne daga sashen hausa na muryar amurka a nan birnin washington dc shugaban amurka donald trump ya daɗa tsananta matsayinsa kan koriya ta arewa jiya alhamis yana mai cewa muddin koriya ta arewar ta takalo yaƙi to a ta bakinsa sai sun ga abin da ba su taɓa tsammanin na iya faruwa gare su ba a gargaɗinsa na baya-bayan nan mai cike da gurnani trump ya ce watakila ma kashedinsa na farko inda ya yi barazanar babbake ƙasar ta 'yan kwaminis da wuta mai azaba saboda shirinta na nukiliya watakila tsananin kashedin bai kai yadda ya kamata ba da aka tambaye shi kowane irin kashedi kuma zai fi na farkon tsanani sai tom ya gaya wa manema labarai a gandun wasan golf mallakinsa da ke badminster na jihar new jersey cewa za su gani ya kamata koriya ta arewa ta shiga taitayinta idan ba haka ba za ta shiga irin rigimar da kasashen duniya kalilan ne kadai suka taba shiga trump ya yi magana 'yan sa'o'i bayan da koriya ta arewar ta wato ta ce tana gab da kammala shirye-shiryen kaddamar da hare-haren kaddamar da wato hare-haren makamai masu linzami guda hudu kan ruwa da ke daura da gabar yankin kasar guam mallakin kasar amurka wanda shi ne na baya-bayan nan a takallar da koriya ta arewa take yi a catar bakarta da amurka gwamnan jihar louisiana john bell edward ya kafa dokar taɓaci bayan da ambaliyar ruwa ta game birnin new orleans a wannan makon saboda lalacewar tsarin famfo edward ya ba da sanarwar ji alhamis mai cewa za a fama kar idan aka samu ƙarin ruwa mai yawa a yankin fiye da yadda ake zato a cikin 'yan kwanakin da ke tafe ya ce ya kafa doka ta ɓaci ne a matsayin rigakafi da zimmar yin ɗamara ko da ambaliyar za ta karu a cikin birnin na new orleans wani al'amari na aukuwa ne a wani mawuyacin lokaci musamman ma ganin cewa ana cikin tsakiyar kakar mahaukaciyar guguwa magajin birnin mitch landrew ya ce hukumar birnin za ta shigo da wasu ƙarin janaretoci saboda a karfafa wanda ake da su yanzu kuma yana ganin cikin kwanaki biyu masu zuwa za a girke su wani hadarin motar bus a yankin tsakiyar china ya yi sanadin mutuwar mutane akalla talatin da shida da kuma raunata wasu sha uku a lardin shanzi a cewar hukumomi motar ta taso ne daga shangdu headkwatar lardin shushan da daren jiya alhamis inda ta doshi birnin yunyan da ke lardin henan a cewar 'yan sanda gab da tsakar dare sai motar ta yi karo da katangar hanyar karkashin ƙasa da ke Qinglin wanda wani bangare ne na babbar hanyar jin zuwa Hangzong. Rahoton kafar labaran gwamnati ta Shunha bai yi bayanin hadarin cewa bai yi bayanin hadarin motar ko ya hada da wasu motocin ba. Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. a najeriya al'ummar yankin arewa maso gabashin kasar na korafin cewa babu wakilansu ko ɗaya a cikin wani kwamitin da gwamnatin tarayya ta kafa mai mambobi shida wanda zai binciki zarge-zargen da ƙungiyoyin kare haƙƙin bil'adamin ƙasashen waje ke yi wa dakarun ƙasar game da zargin cewa jami'an tsaron na cin zarafin al'ummar yankin yayin da suke gudanar da ayyukansu ko da ke gwamnati ta ce tana duba wani al'amari Malam Musa Bukar ɗaya daga cikin 'yan kwamitin dattawan al'ummar Arewa maso gabacin Najeriya a tattauna da na da shi a Abuja ya ce lallai wannan kwamiti babu tabbas cewa za yi masu adalci gurin sauraren bahasi ko koke-koken al'ummarsu. to ya za mu zo mu zanna muna ganin mutanen da da mutane su ne suka sa mu a gaba suke ta kashe mu sannan mu zo mu zanna kuma muna gaya musu cewa an yi wa mu mutane an sace wannan an kama wannan an kashe wannan an kashe wannan kuma mu yadda da su gaskiya da muna ganin ba mana adalci ba amma muna ganin kamar abin da cizo zani ba muna ganin wannan gwamnati namu ne mu muka tsaya tsayin daka muka tabbatar cewa an kafa wannan gwamnati sannan kuma a zo ana kafa irin ana mana irin wannan abun muna ganin kamar akwai fuska gaskiya ba daɗi to amma baka ganin kamar wannan aiki ne watakila na ƙwararru waɗanda kuma gwamnati ta amince da su za su yi adalci shi yasa aka sa su yi wannan aiki ba lallai magana kabilanci ko babbancin addini zai iya yin wani tasiri ba. To malam Umar wato mu ba mu da kwararru kenan a cikin mu gaba ɗayan mu ba mu kwararru a cikin wanda su yi wannan aikin gaba ɗayan mu ba wani kwararre a cikin mu da zai iya yin wannan aikin a kafa mutum shida a Najeriya kai ko da an ɗauka ma zon zon ne tunda muna da zon shida a Najeriya sai a ce an mutum ɗaya daga nan amma a kafa kwamiti gaba ɗaya Najeriya nan ba mu a ciki gaba ɗaya ko ba mu kware ba kenan mu amma mun yi zaben su shigo mu gaskiya sai ta canza zani to amma a yanzu ana cewa ana sa rai akwai wasu mambobi guda biyu da za a naɗa ɗaya daga ofishin mai baiwa shugaban kasa shawara akan sha'anin tsaro ɗaya kuma daga ma'aikatar shari'a wanda zai zama lauya da zai taimaka wa kwamitin aiki wannan idan aka sa al'umma ko wasu daga wannan yanki naku zai gamsar da ku? Oh, ok ma'aikatan su kenan su wato wanda suka da su kenan amma mu ba su da mu ba sai ma'aikatan gwamnati da kewa gwamnatin aiki wanda suka suka ɗauke su suna musu aiki su za su kawo mana kenan mu in ma an sa kenan Alhaji Musa Bukar kenan ɗayan kwamitin dattawan al'ummar Arewa maso gabacin Najeriya a tattauna da ne da shi a Abuja. To amma a waje ɗaya Malam Hafiz Muhammad wani jami'in gudanarwa a ofishin mukaddashin shugaban ƙasar Najeriya Farfesa Yemi Banjo ya ce ya kamata al'ummar wannan yanki su yi haƙuri su saurari ƙarin mambobi da za a yi na wannan kwamiti daga waɗansu ofisoshin gwamnati. Ito eh alhamdulillahi rabbil kamar yadda ka ce an kafa wannan kwamiti Uh, har yanzu uh, kwamitin akwai uh, ana jiran representation wato wakilci daga ofishin shi mai bawa shugaban ƙasa a shawara kan fannin tsaro wanda ana tunanin wannan wakilai za su fito daga wannan sashe domin a samu a cikakken bayani da kuma binciken da za a samu sakamako wanda zai gamsar da al'umma ga baki daya ni abin da zan iya cewa shine al'umma yankin su yi hakuri malam hafiz muhammad kenan wani jami'i na gudanarwa a ofishin mukaddashin shugaban kasar najeriya farfesa yami osibanjo a yanzu dai yan kasa da dama sun sa ido su ga irin tasirin da wannan aiki zai yi musamman idan aka yi la'akari da cewar tun lokacin da aka rantsar da shugaban muhammadu buhari ya yi alwasin cewa za a kawo kwamiti domin ya gudanar da cikakken bincike akan zarge-zargen cin zarafin al'umma da jami'an tsaro suka yi a wannan lokacin umar faruk musa mura amurka a abuja najeriya a gaida umar to daga korafin al'ummar yankin arewa masu gabashin najeriya sai wani korafi daga masu fama da nakasa a yankin da magaram na jamhuriyar nijar inda suke kokawa kan yadda gwamnati ba ta ba mambobinta ragin kayayyakin da suke hadawa na hannu daga sana'o'in da suke yi abin da suka ce yana kashe musu kwarin gwiwa tare da ƙara tunzura mambobinsu komawa ayyukan barace-barace sai dai gwamnati ta ce tana iya bakin kokarinta wajen ganin an dama da nakasassun daga da magaram ga rahoton da tamar abara ta aiko mana a koyaushe hukumomi suna kira kan ayaki barace-barace daga nakasassu yayin da wasunsu suka mai da bara sana'a sai dai nakasassun sun ce ba su gani a ƙasa ba hukumomi faɗi ne kawai nasu ba a sayan kayayyakinsu kamar yadda waɗannan nakasassu na cibiyar koyon sana'a ta kara nan da magaran suka shaida suna kera abubuwa da dama amma gwamnati ba ta taɓa ba su kwangila ko tallafi ba a gaskiya gwamnati ba mu kwangila gwamnati bai taɓa wayoyin ba kuma bai taimaka mu ba muna aikin sudi muna aikin kira muna aikin dimki muna saka kujeru ta makahi ana aikin katako ana aikin hwata kamar ana yin balo eh, ana yin gyaran inji amma daga ciki duka wani abubuwan da muke yi mu ta ga hanyar gwamnati gwamnati ba bata taimaka mana ba da cewa ko mu yi mata wata kwangila mu kera mata wani abu daga ciki babu abin da gwamnati ta obama na sunan kwangila wadda ya fito daga hannun gwamnati babu shi. Babban burin na sun su ga 'yan uwansu sun barbara sun rungumi sana'a tare da kira ga gwamnati ta tallafa musu ta hanyar sayan kayayyakin da suke sarrafawa. E, babban gurinmu gurinmu 'yan uwanmu na kasassu su kwasa bara su zo su koya aiki ko kenan yanzu kun ga misali yanzu gwamnati tana yin kas da sante din wannan yanzu akwai eh, kazi da da dama wanda duka irin wannan kayan da muka yi da suke yi mu muke muna iya irin su akwai lakwal lakwal da dama wadda gwamnati take yi muna iya yin tabulban muna iya yin armor muna iya yin kyaurayi muna iya yin kushuru muna iya yin tabul na metar duka muna yi amma daga ciki babu wanda gwamnati ta bamu mu dai kiran mu gwamnati ta yanda suke cewa a yaƙi da bara mu mun haƙura mun bar mun sa yaran mu lakwal to mu kuma a kama mu dinga yin sana'a kuma a saya muke fata a ɗaya waje madam sani aishatu daraktar jiha ta al'umma ta shaida mun a koyaushe tare suke da kungiyar nakasassun don sauraron kokensu akwai wata ong onin tana nan take kula da su tana ba su horo kwanan nan mata ba su horo horo kashi-kashi take nan tana ba su su kuma mata ana sun kwanaki har sun samu ma an ba su wannan awakai wanda za su samu su masu kiwata su su aihuwa musu su samu wannan duka dai bakin kokari muna nan muna yi kuma muna ba da cigiya ko wuri in muka ji labarin akwai wata ONG muna kai kukan ONG ma international duka muna kai kukan su inda za a shahe musu hawaye kaman kurame kin ga ai su duk yanzu ma'aikatar da kika je kin iske kurma yana aiki kuma duk ma'aikatar da kika je tun daga university zuwa hospital zuwa ma'aikatu da yawa akwai kurame kungiyar su ce ta sa kuma biyan su ake yi to haka nan suke kashe kashe su a tsare suke hmm. eh kuma duk inda muka ce mu suka ji labarin ana ɗaukan wani abu ko ana sayan wani abu muna shiga gaba tare da su mu je mu sama musu tamar abari muryar amurka daga damagaran a jamhuriyar niger a gaida tamar karfe uku na tsakar dare ne da minti sha hudu a nan washington dc kafin mu ci ga shirin kallabi mu shakata da wannan waka Kayan yara gumi na nake ci. Kayan yara gumi na nake ci. Kaji kalan guna canza faɗi yake sha gumi na yake ci. Kayan yara gumi na nake ci. In dai na ɗauki ya ganga ta kana na ɗauki 'yan amshi na. Kaga maroƙa na zan ya sha ci. Kaya yara gumi na nake ci. Masu zowa ofis koye ofis, masu zowa gona koye gona, lebura kan hanya koye aiki a yau kowane gumi na yake ci. Kaya yara gumi na nake ci. sha wuya akan sha daɗi kayan yara gumi na nake ce. Kayan yara gumi na nake kama da zamani na mu a kaznike yawo ya zan hannu hau doki na hau keke ina bisa babur yanzu gani akan motoci na tabbata gumi na alkali ku nemi na ku gama wane gumi na yake ce. Kayan yara gumi na nake ce. Shata alhaji dan kadinawa yau ya zo Legas ya zauna amma hakkin shi ya zo nema kayan yara gumi na nake ce. Kayan yara gumi na nake ce. Sani ma dodo gumi na nake ce. kama rubutu wannan shi ma gumi da yake ci. Kaya yara gumi na nake shi. Ina ga manomi ya tafi gona sare haki da gyaran ici shi ma wannan gumi da yake ci. Kaya yara gumi na nake ci. Tuna da direba matukin mota. Tuma da yanzu bari mu je ga shirin kallabi tare da Maryam Dauda. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa a cikin wannan shirin na kallabi. Har yanzu dai muna nan tare da bakuwarmu Hajiya Bilkisu Salisu Ahmadu mai rubuta littattafan Hausa wadda ke da zama a garin Funtuwa a jihar Katsina da ke arewacin Najeriya. A cikin shirin da ya gabata na yi ma Hajiya Bilkisu tambaya a kan irin kalubalen da ta fuskanta a sana'a ta rubuta littattafai. A shirin mu na yau za ku ji amsar wannan tambayar. kamar wani irin kalubale mhm. kika fuskanta a wannan sana'a ta ki ta rubuta littattafan hausa gaskiya na shiga hali sosai daga farko din saboda na rubuta wani littafi na can dan mutum eh, kalubalen da na fuskanta sai da sa ni gyara littafi daga kasuwa na ma kona shi na ma daina ban kara buga su tun da na yi saboda ba a fahimci inda na dosa ba eh, saboda wani kokari ne kai ka kare 'ya'yanka daga abin nan banza da kuma ki yaro ya rika kunkun kunkun kusan da ke uwa ki rika binciken ɗanki to sai aka ƙi nuna kyau ita kuma ya hana ki binciken wannan ɗaya sai ya ta kai wani matakin lalacewa har ta kai ƙarshe dai yarinya ta sa ha ta shiga halin ta rufe gidansu da baki ɗaya hmm. ba ma ita kaɗan ta ba to sai aka nuna cewa na yi amfani da balagar harshe ina fito da abubuwa ɓaru-ɓaru to suna ganin zan ɓata yara ni bakin san duk abin da zan na kan nuna zahiri ne in kuka da za da gaske ba ki yi shi a lokacin ya manta kowane gwamna ne na kan a lokacin da ya ta inda da sai aka kai kawata sai gwamna ce to a zai a kawo kwamiti a na cikin biyu ce to na ba ni da yara ce ba kuma sai da kake ne da kike maka gwamna ce kike ba mu Allah ki ji gaba da abinki da kika da samu goyon bayan mai gida na hin zuciya na sani da aka gama aka kai wa gwamna shi wanda shugaban kwamitin shi a kaina na ce to in dai har ya mace yadda ita yana masu rubutu ya mace za ta yi mijinta haka za ta yi ‘ya'yanta wannan abubuwan ke yake ba a samu tashin hankali a Najeriya ba. To wannan abu ya hana ni kuma na shiga hali kwarai sai da azan bincike wajen ko sati uku ne sannan na samu natsuwa. Sannan na samu natsuwa kuma suka ce ci gaba da rubutu na kuma ka a ce wai a za da ni in daina kai wa Kano. Shin wani kira za ki yi ma masu irin wannan tunanin da suke son a sakaya ko a ɓoye abubuwa kada a fallasa kuma yawancin lokuta za ga waɗannan abubuwan na illata al'umma. ke zan misali yanzu ai suna da yawa akwai malaman da ke ta mana wa'azi a mara a za ta yara da ra'ayi ne ne akan Allah rusa da littattafai wanda duk ke rubuta Allah to kin ga shekarun shekara na suke ba mu ga komai ba Allah na tuba sai a jiri saboda a jiri muke shuka ma dukiyar mata sai ke mace a ƙur'ani da yadda Allah ce kike ba fa banza kike ba duk kuke sai wanda ya fi ƙoran shi to shi ne da ke da haka ai yadda eh, da shi yake nan mun kuma kin ga muna ta kokarin yin zakalin daga kai ya mace ne inda za ta ki lalacewa inda duk da ake kankare ki duk ta za ta ga akwai shi da uwa kwarai matan ne dai ba a so ki gane kansu kar ki san kanki ki ta zama cikin wahala to shi ne mu kuma ke kokari mu zana da su matan ba haka Allah ba duk ɗaya muke wajen ubangiji ko wanda ya wani imani to kin ga yanzu wannan zakarwa da muke yi su malaman sai suka rika nuna cewa muna yin ba muna yin menene sun cikin ji matsala ai masu cin ɗin yanzu yara yaran da suke cin ɗinyan suna yin abin da ake yi ilimi. To hajiya a gurguje wace shawara za ki ba mm. mata baki ɗaya da ke sauraron ki hamma da mazan ma da suke sauraro. To mata ne ina nan dai kan bakana ki taimaki kanki ki taimaki ɗanki da Allah sai mu samu duk matsalolin da ke cikin ƙasar mu da ke zo da mu samu kan inta in da sai uwa za ki kula da ɗanki amma yanzu ki ga uwa ta je mata ta yi ɗan hali gaban ɗanta yana kallo sai a ce ai kafar ki ba a ki ga wannan tashin hankali kuma ba ɗan ke ɓoye a gidan da ke da haka ke kai yanzu ko ki shaguna ki uwar hijabi ki yi sata a ciki ki da gida suke da ɗanki da haram amma an tambaya ba a ba su da abin ba shi a Najeriya da ta ne babu kuma ƙarya suke inda duk za su yi a yanzu ko ki ko da haliya ke dafa za ki ga matasa sun dawo gona sun je suna sayar hakki na su da 'ya'yanki wani me yasa haka tun mutuwar zuciya ce shi kuma ba zai tashi ba mutum zai yi ya ba shi hakkin ki ya haɗa kiki shi ƙarfi da bara. Hmm? to mm. kin gani yanzu yaro in ki kira shi a cikin ya cuce ko ya ce da shi ya cuce ko kuma ko daidai sun tarbiyya ya kawo sai uba da nan da eh, abin nan ɗanka sai da kace za ka iya ɗaukar ɗawainiyarka kafin a baka auren nan Ko me yasa ki duk rashin zuciya da rashin imani ke kawo wannan ba kawai ba abin da ke koya kike a gidan na naki shi ki zai ɗauka ke ke makarantar farko a gare ki shi zai ɗauka kuma ki zai kai wani guri to kin in ana ci gaba da haka ta yaɗa mugun iri kenan amma in ana kokari ana kawai da za a cikin zuciya za a zauna lafiya inda gidan aure ya zauna lafiya to za ki ga al'umma da ke kusa da su ma sun zauna lafiya inda ku aka samu bakataccen gida ba zaman lafiya ba cin halal sai haram za ki ga duk an suna hannu mata ta gurɓace. Jama'a ma sauraro a nan muka kawo ƙarshen hiranmu da hajiya Bilkisu a nan kuma za mu dasa aya ashirin mu na yau. Sai kuma mako mai zuwa idan mai duka ya kai mu za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. A madadin ita babbar bakuwar tamu hajiya Bilkisu Salisu Ahmadu da Miss Julie Leathers Gresham da ta taya na haɗa shirin ni Maryam Dauda daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC ke cewa ku huta lafiya. Yanzu kuma sai shirin jaridun Amurka tare da Ango Nazir Ahmad Hausawa. jaridin Amurka. A cikin shirin sharhin jaridin Amurka na wannan makon za mu fara ne da jaridar Washington Times. jaridar ta rawaito labari mai taken trump ya kara caccakar mcconnell sakamakon kasa rushe inshorar lafiya da ya yi labarin ya ci gaba da cewa shugaba trump ya caccaki shugaban masu rinjaye a majalisar dattijai mitch mcconnell a ranar alhamis da ta gabata a shafinsa na twitter sakamakon kasa rushe inshorar obamacare da mai gurbinta da sabuwa a zaman da majalisa ta yi a wannan watan na agusta shugaban ya rubuta a shafinsa na twitter kamar haka za ku yarda mitch mcconnell wanda ya yi ta ihun rushewa da kuma kafa sabuwa na tsawon shekaru bakwai ya kasa gama wannan aiki lallai sai mun rushe obamacare mun kafa sabuwa wannan shine karo na biyu da mr mcconnell ya fuskanci irin wannan caccakar daga wajen shugaban kasa a cikin awanni 24 a hantsin larabar da ta gabata ne mr trump ya kalubalanci mr mcconnell da magana da ya yi ta cewar zaton shugaban kasar ya wuce gona da iri a cikin al'amarin muhawarar kiwon lafiya trump ya rubuta a twitter cewa "Senator mitch mcconnell ya ce tunanina ya wuce gona da iri amma bana zaton haka bayan ɗaukan shekaru ina jin ana cewa a rushe a kafa wata me yasa ba a yi ba sai kuma jaridar new york times jaridar ta rawaito labari mai taken an binciki gidan manafort a ƙarƙashin binciken da muwala ke yi labarin ya ci gaba da cewa masu bincike na musamman sun samu takardar izinin yin bincike a gidan tsohon manajan kamfe na trump a virginia ta arewa wato paul j manafort Ƙarƙashin bincike da ake gudanarwa da ke da alaƙa da rasha na takaddun haraji da kuma takaddun bankunan ƙasashen waje kamar yadda wata majiya da ta san abin da yake faruwa ta faɗa binciken wata alama ce da ke nuna lallai binciken da ake na ƙara faɗaɗa akan mr manafort kuma yana daga cikin manyan mutane da binciken ya ritsa da su tun kafa kwamitin na musamman an kafa robert s mueller na uku a watan mayu kuma ana kyautata zaton masu bincike su ci gaba da daukar matakai na bincike irin wannan ciki har da tattaunawa da kuma takaddan neman binciken kwakwaf a watanni masu zuwa a yayin da suke ci gaba da zafafawa a binciken babu hakikanin masaniyar dalilin da ya sa mr mueller bai tambayi lauyan da ke kare mr manafort waɗannan takaddu ba ana ɗaukar samo irin waɗannan takardu a matsayin wata hanya ta ci da ƙarfi da gwamnati ke amfani da ita wacce ke nuna cewar suna da kyakkyawan zaton za su samu shaidu da za su tabbatar da laifin da ake zargin afkuwarsa wasu lokutan ana bayyana binciken a fili ga al'umma ƙwararru a cikin harkokin shari'a sun ce mr muela na ƙoƙarin aikawa da saƙo ne ga mr manafort na irin girman da wannan bincike ke da shi gami da matsa lamba don ya ba da haɗin kai sharhin jirgin amurka na wannan makon kuka saurara nazir ahmad hausawa sashin hausa na murya amurka ke cewa mu zama lafiya a kai da ango ga wasu daga cikin ra'ayoyin da kuke aiko mana ta hanyar na'ura ah, Assalamu alaikum mai magana malam malam mai zanen hula gwallo. ana ah, kira da da masu abin hawa da kanki keke zuwa babur zuwa mota cewa da Allah mu rika masu tafiya a ƙasa adalci idan mun hango su za mu wuce su muna bayan su kar mun je gurin su mu kaɗa musu karara ko mu danna musu wani mu ba su gab yadda karar ba ta yi musu yawa ba har ta firgita ka ga su rasa yadda su to daga nesa ba su gaban su mutum ai ai wannan ko a karrawar kafin ka je gurin sun kauce sun ba ka gudu fatan dan wana masu abin hawa za su yi wannan shawara ta yara su ɗauka kuma su gyara domin a yi wa masu tafiya a ƙasa adalci assalamu alaikum mai magana malam malam mai zanen hula gwamnati assalamu alaikum wa rahmatullah magana jallo garba na wasan kusur najeriya a gaskiya ina kira musamman ma ga masu zanga-zanga na rashin dawo wa girma shugaba ƙasa muhammadu buhari na cika na cika kwanaki da sa'in watanni uku wannan ba abin zanga-zanga ba tun da kundin tsarin mulkin najeriya bai hana masa bai haramta masa wannan zama da ya yi na lalura ba na kuduri na kowane mutum bai wuce ya yi jinya ba kuma bai wuce ya lahiya ba da haka babu wani dalili na ganin cewa su yi wannan zanga-zanga mai magana bello garba na su kusan najeriya na gode assalamu alaikum sashen hausa na murya amerika ni ne sani ba kira ga 'yan siyasar najeriya mu rike kuri'in 2019 tana gabatowa tun daga kan masu neman gwamnoni zuwa sanatoci zuwa reps muna nan muna jiran akwai lokacin da zami akwai ranar kin dillanci akwai lokacin siyasa ta yanci 2019 sai mun ga wanda ya cancanta a wakilci shi za mu zaɓa mun daina zaɓen ta mun dare mu zanga zaɓar mutane suna tafiya ba abin da suke tsinana mana sun bar mu a cikin kunci ni ne sani ba to ga ibrahim ya dawo da labarai a takaice a takaice sakatare janar ɗin majalisar ɗinkin duniya Anthony Guterres ya ce ya kaɗu da yadda wasu 'yan fasa fasakobirin baƙin haure suka nutsar da su da gangan cikin ruwa daura da gabar ƙasar Yemen. 'yan fasakwarin sun tilasta ma bakin haure kusan 300 daga ƙasashen habasha da somaliya fadawa cikin ruwa daga wasu jiragen ruwa biyu a ranakun laraba da alhamis mutane akalla uku sun ji raunuka jiya alhamis bayan wata mota makare da bamabamai ta tarwatsi a magadishu babban birnin kasar somaliya hukumomi a somaliya sun ce motar ta tarwatsi ne a kan titin maka almukarrama mafi cike da hada-hada a birnin na Mogadishu yawan mintoci bayan da jami'an tsaro suka wato nemi tsaye da motar. Shugaban Amurka Donald Trump ya daɗa tsananta matsayinsa kan Koriya ta Arewa jiya Alhamis yana mai cewa mudin Koriya ta Arewar ta takalo yaƙi tofa ta bakinsa sai sun ga abin da ba su taɓa tsammanin zai faru gare su ba. a sa na baya-bayan nan mai cike da gurnani trump ya ce watakila ma kashedinsa na farko inda ya yi barazanar babbake kasar ta 'yan kwamanas da wuta mai azaba saboda shirin ta nukiliya watakila tsananin kashedin bai kai da ya kamata masu haro da kama kawo karshen shirin namu na hantsi a daidai wannan lokaci amma da misalin karfe hudu agogon najeriya nijar kamar da chadi wato uku kenan agogon Ghana za ku ji wata tawagar abokan aikin mun Allah da wasu sabbin rahotanni. Kada manta domin sake jin wannan shiri da ma waɗanda suka gabata za a iya zuwa shafukanmu na intanet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. yanzu a madadin shi ibrahim kalmasi garba da ya taya ne gabatarwa da kuma chibahiro hiro ne ya haɗa mana shirin sai kuma injiniyar mu malama zainab abdulrahman mahmud lalo ke cewa ku da lafiya daga nan sashin hausa na murya amurka a birnin washington dc